masu kallo assalamu alaikum da farko dai sunana aliyu muhammad ga mu tare da yar mage yar mage baki da goyo ka yar mage ka daga murya sannan ka kalli yan kallo duniya da kanka asiya zan so kai wa masu kallo gaisuwa da kuma eh, gaisuwa irin ta girmama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to mutanen duniya ga baki daya kudu da arewa da gurma da yana wai da kowa ban iya da kowa ba iyayen gidanmu ta sufo tare da kowa da kowa ina wai da kowa yar magi kun yi dambe ranar ladi ta gabata da kai da amma sai dai ni na ga daga cewa kun yi dambe kafin ma an faɗi da kuka dambe na ji kamar sai na ga kamar gaban ka ya faɗi Eh? <laughs> mun yi dan bai dogon messi eh to kamar an mutu dogon messi eh kamar gaban ka ba ba na yawa daga lahadin nan za a maimaita ta Allah ya kai mu lahadin da maimaita ba ba wani ba Allah ya kai mu lahadin ba na uban nan to yar maji kun yi dan bai dogon messi eh. ranar lahadin ta gabata kuma an ga a cikin minti daya sai a ga yan magyatan tsare a cikin minti daya wani kawai ne na wada a cikin turmi daya na kaci a minti daya ne wani ai wayoyin mu suna duba ai kuma lokaci a yan bacci a minti daya to an ga yar magi duk wani yar magi a cikin minti daya ko sama da haka sai a ga yar magi a kan tsare wai yar magi me ya faru ne Allah ne ya kawo waduwa kuma ma duk nan da baya waduwa baya ado hmm. kuma waduwa zuwa take yi gaskiya ne to kuma ta zo kuma mun karɓe ta mun gode wa Allah da ba rauni ba wani ciwo ko kaɗan. Mm. eh yar mage wannan damba za a maimaita shi ranar ladi mai zuwa eh na san yar mage yana da buri wai ma kafin ma yar ni babban wuri na ɗaya ne eh. ina masoya na su taya ni da adda ni ma in rama wannan lalin duk da shi ne yake ramuwa yanzu tunda tiri wani ake mm. amma insha Allah ni ma wannan ladan ni ma zan rama insha Allah yar magi an ga kisa uku aka ce kayuwa ko kuma kace kayuwa dogon mesi na ce kayuwa dogon ta ce eh, kayuwa dogon mesi a to tun da ai yanzu dan kallo wani in baka faɗa ba wani zai ce a ina kai masa kisa uku shi ma ai ya faɗa ɗaya Kano hmm. ɗaya gaban ka aka ita Kano ka hmm. Katsina to an ga shi ma kisa ɗaya a sai aka kuma wani ranar ranka ya ɓaci yan kallo suna cewa me yasa ranka zai ɓaci bayan an ga kai ka bige shi sau kuma an ga ranar ranka a ɓace ma ka daɗe cikin fili baka baka tashi ba me ya ɓata ma hmm. wallahi kawai zuwan da ne ba abin da ya ɓata ma a an ga airan ka ɓaci an ga koran lokacin da aka kira ku za a ba ku eh, gol na girmama din nan an ga aran ka ɓaci wai haka nan ne ai dama ne wai zuwan ta ne na gama yanzu an samu kudin biranen ladi din nan dan bana naira dubu ɗari biyu kuma za ku maimaita shi da dogon mesi insha Allah kuma insha Allah wanda ma na sa kuka wannan ne zan sa sanya shi farin ciki insha Allah kana ganin ka akwai warin gwiwa ko dai kana tunanin ko ƙara ƙara warin gwiwa ma warin gwiwa in ka ji warin gwiwa ɗaya kenan ƙara warin gwiwa ke da kai. yar maji kana dambe wa kake da fushinsa a dambe yanzu gudu kai gurmada da jamus na san yar mage dole akwai wanda yake da fushinsa yana allah allah a haɗa su damban kuɗi da shi waye yar mage yake da fushinsa yanzu yanzu waye na buge wanda bai buge na waye ya buge ne wanda ban buge ba Ni a yanzu akwai wanda ban buge ba hmm, kamar irin suwa irin su ko kurma hmm. irin su alhassan hmm. wasu wayannan ina son in buge su ramadan ba ka wasu ukun eh. nan hmm. yanzu gaskiya ina son in buge su sosai don dogon messi ba a mawana ta kenan kenan in kaga alhassan ko kaga garko kurma ko kaga garma dangaban ka yana faduwa kenan gaba na yana faduwa faduwa me yake yi ina dai burin Allah ya sa dan bata hada mu rama idan yanzu yar mage garko kurma daga bangaren gurmada an ga kuna dambar shi kuma duk salon dambanka da garko kurma salo ɗaya ne mutane suna cewa kai wayo shi wayo yanzu kana burin kisa no ga kokuma ma dai maka a takaice kisa uku kisa uku da ina da ina ya buge ka duka tsina ne zai katsina ne maka damban kuɗi ne ko damban kasuwa damban kuɗi ne a warriors ya buge ka kisa uku kuma ka buge shi ba kai su ya ban taɓa buge shi ba amma dai yana so allah ya bani sa nima an buge shi kenan yar eh, mage yan kalwa so kaɗa da ido ka kalle su hmm. nike nan garko kurma ka da fushinsa ka da fushin garko kurma kenan ya ce dama ba ni da fushin shi ai na ma allah ƙwarya hmm. ai ina da fushin shi mana amma komai sai allah ya yi akwai alasan garkon bagon yan sanda akwai alasan garkon bagon yan sanda wanda shi ma za mu yi ta kamar yadda kace kana da sa kuma alhassan kun yi bar shi a kalla ku sau nawa alhassan ban iya lissa dan ban magasiya kisa nawa yi maka sa biyu ma da ina da ina bige ka daga kano baka ta bige mm, alhassan ba sai dai in yi nasara da shi kan kuɗi ko wannan mm, yes and no ko point yes ko no ko point amma mm. ban dai taɓa bige shi ba gaskiya ramadan an ji kana cewa kai wa ramadan kisa sada kuma yanzu an ji da bakinka ka ce baka taɓa giyar ramadan ba abu a wani lokaci da aka je kace kuma kisa ɗaya kai ramadan ramadan ya maka kisa biyu na buge <coughs> na buge shi amma saboda kokwantar da na ana yi yasa hmm. na ce to ni ma na kashe kisa yanzu ka goge wannan kisan kenan eh yanzu kisa biyu kisa biyu ba ko dauke da ramadan kenan eh Allah ya bashi lafiya ubangiji Allah ya bashi lafiya zamu yi insha Allah kuma zan rama bara mu dawo kan dambanka da dogon messi eh. wanda za ku ranar ladi a nan gidan damban idris ɓanɓarewa eh, yar mage dogon messi abokin dambanka na kaci akalla kun yi damba ya kai sau shida yanzu kuna uku da ɗaya amma gaskiya ne magana da jama'a suke cewa wannan kisan guda ɗaya da dogon messi ya maka wai tamkar da ukun da kai masa eh. haka suke cewa wai kisan da kai kisan da maka wannan guda ɗaya wai tamkar da uku ne ne ai wannan haɗo haɗo wani ya ce haka ake santa hmm. ya faɗo guna ya ka haɗi ka tashi ba wani ka ringa wannan ka ringa wani kana wani layi hmm. to kisa da na yi ma dogon mesi ba ta banza daga ciki ba wadda ba ta yi wannan wadda ya man ba hmm. ba wadda ba ta yi ta ba wallahi wanda ka bi ne eh kisa biyu da na yi mai na katsina kaga duka da ne ake wani goho sannan kuma ɗaya ne mai ta kano haka ai nan ɗaya da yamma ba komai ba ne eh, wannan damban da aka wannan da aka hada ku wannan damban da aka hada ku wanda nake tunka za a maimaita ranar ladi eh. eh, dogon messi ya ce kamar yadda ya maka wannan cikin minti daya ka yi wacce za a sake maka ya isa bayyana cikin minti daya shi ma cikin minti daya da sake maka ni ba bai bayyana cikin minti daya ba amma ni zan bayyana shi kasan abin da kasan abin da dogon Messi yace ya abin da ya bayyana shi a wannan kisan da ya maka wai da ya bayyana ka gaban iyayen gidanka ya Tanko ya bige ka abin da ya fi masa daɗi yace shi abin da ya fi masa daɗi kenan ya bige ka gaban Alhaji to ni ni a gaban su ana bayyana shi a sai ka faɗa ni ma na bayyana shi a gaban masu gidajen shi eh su sarkin samarin nan suwaye ne Eh, hmm. na buge shi a basu gaban masu gidajen shi a katsina na buge shi a kano hmm. kamar yadda na gaya maka yar mage kamar yadda na gaya maka eh, duk dan dambe yana da wanda yake da fushinsa kuma wanda yake so eh, a hada shi dambe akwai kuma wanda dan dambe bai jin daɗin dambe da shi na san yar mage bai mun karya na sha firar kai an baka taɓa mun karya ba yar mage ka gaya wa duniya wane ne wanda baka jin daɗin dambe da shi in ma baka faɗa ba na san duniya ta ce a wane ai wane yi ƙarya wane ba yar mage bai jin daɗin damu da wane waye wanda yar mage bai jin daɗin damu da shi kudu kai gurma da jamus wanda baka jin daɗin dan da shi inda ban jin daɗin hmm. ka san duk dambe duk dan dambe akwai wanda bai jin daɗin damu da shi akwai wanda ka ga shi yana dambe da shi amma kawai dole take sa ta haɗa su ko kuma damban eh, ko damban ko nan ban gasa irin wannan yake kana ji aliyu mm. gaskiya yanzu dai mm. yanzu dai duk wanda nake dan bar su ni duk ɗaya nake jin dan ban mu da su mm. eh dai wani in wani lokacin dan ban na ji daɗin ta wani lokacin ban ji daɗin ta ba amma babban cewa wanda ban jin daɗin nan bar shi amma na yi wanda ban jin daɗin dan ban da su amma kuma ba yanzu bane kamar irin suwaye an nan kwana biyu gaskiya wanda baka jin daɗin nan bar shi yanzu kowa kana da dambe da shi har dukkan daunar abokan damben ka ta yanzu da su ayo muke yan dambe eh yar mage hmm? akwai yan dambe wanda kila sun buge iyayen gidanka ko sun buge abokanka a dambe a cikin waɗannan ɗan dakata a cikin waɗannan ɗan dambe ai mun kusa karewa a cikin waɗannan ɗan damben da suka buge iyayen gidanka ko suka buge masu gidajenka waye kake da burinsa ai ba ni dan lambai da ya biya wani mai gida na ko wannan mira hmm. wanda suka bige ni ne kawai dan ni wannan lambai da ya bige mai gida a baka jin kishi mai gidanka ina jin kishi to a yanzu babu wanda ya bige mai gidan da ba da suka bige masu gidajen da kake wanda kake jira yanzu eh wala ai to babu shi eh na san masu kallo za su so ka kai musu wani abu musamman ku dawa a wannan damban da za ku fafata ranar ladi hmm. wani alkawari ba ka yi kudawa insha Allah insha Allah kuma yana da wani sai bigin lahadin nan to ni ma lahadin bai zuwa da rama insha Allah kai alkawarin zaka ka rama idan mai duka eh. insha Allah ban wai na cika baki na ce dole ba kuma hmm. insha Allah ni na je na zan rama insha Allah kana ji a jikinka eh wallahi to masu kallo kamar yadda muke gaya muku yar mage kenan muke tattaunawa da shi a wannan tattauna kamar yadda Eh, masu kallo wasu za su ga suna turo wa 'yan damba kuɗi a basu bangaren eh, kudu arewa da gurmada to masu kallo na san duk wanda da allah akwai wani wanda ya turo da dubu biyu a bawa ramadan to sai ya zama mun manta bai mana voice ta whatsapp ba eh, sannan kuma bai kira ni ba da allah in ya ji wannan magana din ya kira ni yanzu ya ce shine wanda ya turo dubu biyu a bawa ramadan din nan sannan masu kallo za ku ga littattafai guda uku za ku ga arewa wannan littafin arewa ne duk wanda ya turo kuɗi na bangaren wanda za a bayan arewa ga littafin sanan shi anan za a rubuta za ku ga bangaren kudu duk wanda ya turo kuɗi a bawa kudawa ga littafin sanan za ku ga mun rubuta kudu sai bangaren gurmada duk wanda ya turo kuɗi a bawa gurmada ga littafin sanan to don haka ba ma haɗawa duk wanda ya turo kuɗi littafin kowanne bangare daban ga su ga littafai guda uku kudu arewa da kuma gurmada duk wanda suke turo kuɗa ba inda saboda yan dan suna jin daɗin irin abu sakon da kuke turo musu ko kuma jin daɗi a muna jin daɗi sosai ai ana taimaka mana ana ƙara mana ƙarfin gwiwa mun gode to masu kallo muna godiya a wannan tattauna da muke kuma muna godiya da lokacin da kuke bamu eh duk da cewa yan magi na.